yau saboda malam mustapha baya nan yasa na ɗan tsayare kaɗan ni ma ina da uzuri za mu ɗan yi karatu kaɗan ne kila minti goma sha biyar zuwa ashirin insha Allah sai mu haƙuri kuma Allah ya karɓa mana a za mu tashi babul wasiyyati lil warithi wal hiyaza watan babin wasiyya ga mai gado a na faɗa a satin da ya gabata cewa wannan babin akwai maganganu akan abin da ya shafi babin ba kan wasiya ga mai gadon kansa ba wata akan matsalan a shin hadisi zai iya naskin alkur'ani hadisi zai iya share hukuncin da alkur'ani ya tabbatar da shi wannan kaulin ko da yake Malik ma anan ya tabbatar da cewa ayan gado yusikumullahu fi auladikum shine ita ce ta share ayan a a in tara khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabi to amma fadin cewa hadisi zai iya share aya shine magana mafi shahara a tsakanin malamai to amma kamar yadda nace ni ina fahimtar saɓanin abin da mafi yawan malamai da ni ba malami ba ne ina almajiri ne wato ina tafiya tare da fahimtar malamai wanda suka saba da wannan fahimta saboda hadisi didda-didda da al'imamu shafi Allah ya ƙara masa yarda shine mai ya fi shahara da wannan ƙaunin da kuma ka san ma masailin ilmul usul gaba ɗaya shi ya su a farko wato ilimin ma da yake bincike har a cikin annasi holman din da da sauran abubuwa da suka shafi wannan ilmin usulul fiqh gaba daya shine wadi'in shi yasa lokacin da ilikiyal harrasi ya zo kan wannan magana a cewa imamu shafi'i bai yadda hadisi zai share alkur'ani ba ya faɗi wani shahararren maganar shi da yake cewa hafawatul kibari ala aqdarihim a maganganu dai da yawa abdul jabbar ibnu umar shi ma yana faɗin innal imama la kabir lakin alhaqa akbaru min wato dai sun yi maganganu da yawa tare da ladabi ga al'imamu shafi'i to amma kuma akwai malamai da dama da suka tafi zuwa ga wannan fahimtar na al'imamu shafi'i hatta alifi wasu su sun yi kaman abu sahal as-sa'luki ya wallafa littafi musamman akan ta'yidin eh, nusra ga fahimtar al'imamu shafi'i na cewa hadisi ba zai share aya ba abu ishaq al-isra'ini almajirinsa abu mansur al-baghdadi da sauransu duk sun tafi zuwa ga wannan magana na al-imamu shafi'i cewa ba zai yiwu daga cikin dalilansu na cewa hadisi ba zai share aya ba shine fadin Allah malan sahminatin aw nun siyadati bi khairin minha wa mithliha idan har za a yi naskin aya to Allah zai kawo wata ayar wacce ta fi wannan wato a zama maslaha ga mutane ga bayi ko ko aya kamar wannan ko da yake wasu su ce a ah, to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu saboda haka misli hadin zai iya zama a cikin hadisi saboda mislahu ma'ahu da maganganu kuma suna kawo a maganganu misali kamar ayatul rajmi hukuncin rajm afwan kaga hukuncin rajm ba shi alqur'ani hadisi ne ya tabbatar da shi to amma akwai maganganu na farko dai a malamai sukan ce shi rajmu ba wai hadisi ne ya tabbatar ba ya share alkur'ani dama hukuncin ya sauka a ayan da aka share tilawanta aka tabbatar da hukuncinta a shehu wa shehu hatu farjumuhu mako albatta idan zanaya auka ma warada to kaga aya ce kenan ta share a ta tabbatar da hukuncin raju ba maganin cewa akwai nasku a cikin wannan matsala to dai maganganu ne gaskiya da yawa amma dai ni na tafi tare da wannan kaulin saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan shi shine yanda wato mas'alatu thubut mas'alatu thubut matsalar tabbatan wannan maganin cewa lallai lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi duk ayan da ka ɗauka a cikin alkur'ani za ka yi rantsuwa cewa lallai manzan Allah sallallahu haka ya lafazta ta sabanin haka ma a wajen malamai wato in ba maganar sabanin A da sauransu da abin da ya shafi wannan ba saba wannan ma riddan ala tafsilin fihi amma hadisan da mutum zai iya irin wannan rantsuwan a kansu ya ce lallai lallai haka manzan Allah sallallahu ya lafaska su to bana jin bana jin ban san adadin almutawatirul lafzi ba amma bana jin za su wuce hadisi ɗari bana jin za su fi ɗari wato hadisan da suke tawatur da lafazinsu ban tuna ba matsala eh, ce sananniya wa ka san shi tawatur kala biyu ne ko akwai tawaturul ma'anawi akwai at-tawaturul lafzi wato tawatur shine a ce magana ta zama qat'iyatu thubut wato ta zama tabbas babu kokonto manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa saboda al'adadul jammul ghafirul ladhi yastahi ladina yastahilu tawaquhum alal kadhibi sun ruwaita daga irinsu daga irinsu har zuwa ga manzan Allah sallallahu adadi mai girma wanda ba zai yi su taru su yi ƙarya ko da wai ba magana adalci ba a matsayinsu ba zai a ce sun taru sun yi ƙarya gaba ɗayansu ba sannan kuma sun ruwaita daga adadi mai girma da ba za su taru su yi ƙarya har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma ya zama sun ruwaita to idan hadisi idan magana hadisi ya zama ya cika wannan sharaɗe na tawatur wanda dai kuka sani to kaga ya zama qat'iyyu thubut watan tabbas manzon Allah ya faɗa ke to bayan nan kuma sai mas'alan athubutul lafzi wal ma'nawi ta taso cewa shin tabbatanto da wannan lafazin ko ko a'a an ruwaita da ma'anona daban-daban an ruwaita da ma'anona da lafuzza daban-daban afwan da lafuzza daban-daban kowa ya ruwaita tunda ka san shi riwayan hadisi dama ba a kayyade cewa dole dole sai ka ruwaice shi da lafazin sa ba matukan mutumin da yake ruwaita faqihi ne kuma masanin ka'idar larabci zai iya ruwaita da da ma'ana idan ya san larabci kuma yana da fiqhu zai iya gano hukunce-hukuncen da ke tattare da wannan hadisin ba zai takaita cikin ɗaukan ma'anan zuwa a wani lafazi wanda bai ba da wannan ma'anan ba Uh, in dai ba lafuzza ne wanda irin mutu abbadun Labil, alfazi ha da sauransu kamar lafuzan kiran sallah da makamantansu in dai ba waɗannan ba babu komai za a iya ruwaicin hadisi shi yasa da yawa daga hadisan da suke mutawatirai za ka gansu kuma lafuzansu daban-daban ko nabdar Allahu ra'an a makalati, fa wa'aha fa addaha kama sami'aha rahimallahu ra'an ko man ka zaba alayya man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar to kaga wannan hadisin ya zo da lafuzza mabambanta a ah. don haka wannan matsalar ma za ta so shi kuma duk lokacin da za a ruwaici magana da wani lafazi daban yanzu masanan ilimin uslubiya da siyaki da ma'anuna da dilala da sauransu sun tabbatar da cewa dole akwai bambanci cikin ma'anan komin kankantansa. in dai wani lafazi zai canza ko tarkibi ne ya canza wajen aje kalma wanda wannan ne abin da Abdul Qahir al ya ya ƙara ya mayar da hankali a cikin littafin shi Dalailul Ijaz ko ta yaya bambancin tarkibi bambancin construction kawai na jumla yake canza ma'ana da ma'ana ba ma construction ba har tariqatun nabr hanyan da aka yi aka hanyar da aka faɗan ko har hanyar faɗin yana canza ma'ana da ma'ana ba ma lafazi ɗaya ne amma hanyar da aka faɗe shi don haka babu abin da yake da wannan mustawan na alkur'ani cewa an ruwaice shi da lafazinsa bayan da lafazinsa har hanyar nutukinsa sai da aka yi babdinsa sai alkur'ani kare hadisi akwai maganganu da yawa akan hadisai da yawa babu wani abu kuma wanda dukkan al'umma kullu ya yashhadu an la ilaha illallah ajma'a alaihi sai alqur'ani duk wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ya ijma'i akan wannan ayar akan wannan littafin akan wannan surar shi yasa malamai suna da masu jayayya malaman mazhaban hanafi a shafi'iyya a afon malikiya to malikiya da kuma da kuma dai masu tafiya zuwa ga kaulin da yake maganar laysa min alquran daban magana ana karanta shi a cikin a cikin sura daban to dai masu magana wanda su maganar malikiya kan maganar karanta a sura ne na bismillah ba maganar cewa aya ce a cikin fatiha ko ba aya bace akwai masu tafiya cewa bismillah aya ce a fatiha ko da aka tambayi waɗanda suka ce ba aya bace menene ku suka ce sabanin ina fata an fahimta suka ce wannan sabanin da muka yi su da ba wani abu da ake sabani akan shi Qur'ani mujarradin samuwan sabani shine mafi girman hujjan cewa to ba ayar bace dan da ayar ce da ba ai sabani ba ina fatan an fahimta to shi alqur'ani babu sabani cikin kowane abu a cikinsa sabanin abin da ba alqur'ani ba dan haka ni ina tafiya zuwa ga wannan kaule to kuma tafsilin wannan magana me yasa na tsaya nake ta wannan maganan wajen minti goma to shi kuma zai zo daga baya insha Allah zai zo daga baya in Allah ya yarda al-Imam Shafi'i shi a wajensa kuma Qur'ani ma baya share hadisi amma yana da abin da yake nufi da wannan abin da yake nufi da aka tambaya ce a to ai duk lokacin da hadisi ya zo sai ƙur'ani aya ta zo ta share wannan hukuncin na hadisi to za ka sami wani aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ko wani bayani nashi da zai bayanin abin da wannan ayan ta kunsa so da wannan bayanin yanzu na biyu da manzan Allah sallallahu alaihi yayi ko aikin da ya aikata shine ya share wancan hadisin na farko ba ayar bace to wannan dai magana ce ta ta ta ha, ta manya ah, amma dai mahallu shahid dinmu shine maganan share a alƙur'ani hadisi ya zo ya zama yayi yi naskin alƙur'ani kamar yadda na ce dalilin wannan ɗan tsayuwan zai zo daga baya amma dai muhimmi shine a wannan shine fahimtar al'imamin shafi'i malamai da yawa mafi yawan malamai sun saba da shi amma kuma malamai da yawa sun tafi akan wannan kaulin nasa wanda suke a imma ne mu'tabarun a cikin ilimi da addini to kuma Imam Malik ma dai a wannan wajen ya tabbatar da cewa abin da ya share ayan wasiyya wata aya ce da ta sauka ta raba gado din ba wai a hadisin la wasiyata liwarifin bane qala yahya samitu malikan yaqul fi hadhihi al-aya innaha mansukhatun qawlu llahi tabaaraka wa ala. in tarak khayran al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin a ah, cewa wannan ayan an share ta malamai suna da wangano akan me ake nufi da sharewa din wato a fardantawan ne aka share kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut idza hadara ahadakumul maut in tara khairan lil wasiyatu tunda kaga kutiba yana nufin ujiba ko an wajabta to wannan wajabtawan shine aka share amma har yanzu wasiyan tana nan kamar yadda muka sani a musamman al-aqrabin za a iya wasiya gare su sannan kuma alwalidain din ma idan masu gado suka yi ijaza sauran magada suka amince suka yarda da a ba su abin da ya yi wasiyan gare su to kaga yana nan za a iya masu da haka al'akrabin waɗanda suke ba masu gado ba su wasiya gare su yana nan su kuma alwalidai da sauran al'akrabin wanda suke masu gado su kuma wasiya gare su shi ma yana nan amma wancan fardantawan an cire shi idan mutum ya yi, yana zama ya dogara da da amincewan magada idan magada sun amince fa bi hawa ni'mat idan magada ba su amince ba kuma za a warware a ah, ah, ya zama kamar su ne suka bayar kenan ba shi wanda ya wasiyan ba kamar shi ya roƙa ne su kuma sun zartar nasakha ma nazala من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه آه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس الثلث fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn zuwa karshe wato dai wannan ayoyin guda biyu da kuma ayan kalala a ƙarshen suratul bakara su ne ayoyin da suka raba gado a a idan a wajen malamai to su ne suka kuma share wancan ayan na wasiya ko da yake kuma bayan su akwai magada da dama wanda nassi bai ambace su ba hadisi ne kuma ya zo daga baya ya ambaci gadon su qala wa samitu malikan yaqul as-sunnatu thabita indana التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك آه. So, a wannan al'imam malik ke cewa a sunnatu to indana watan tabbatacciyar sunna da ta tabbata a wajenmu wanda babu saɓani a cikinta shine babu wasiya ga wanda yake da gado wanda yake yana da gado ba za a yi mashi wasiya ba illa an yujiza lahu zalika warathatul mayyit sai dai idan magadan mamacin sun amince sun zartar da wannan wasiyan wa annahu in ajaza lahu ba'dhum wa aba ba'd idan wani sashin magada suka ce sun yadda da wannan wasiyan wasu sashi suka ce ba su yadda ba to jaza lahu haƙƙu man ajaza minhum wa man aba akhadha haqqahu min zalik shikenan wanda ya yadda ya zartar ya ce ya yadda shi a ɗauki rabonsa a cikin gado a bayar a matsayin wasiya to shi kenan sai a ɗauka da alaƙar an siba'ihim sai a ɗauka gwargwadon rabon kowanne sai a ɗauka a bashi na waɗanda suka amince wanda kuma bai amince ba sai a mayar masa da nashi rabon ina fatan mun fahimta kamar yadda muka ce dai wato shi ya zama kaman kyauta kenan daga magada kaman kyauta daga magada shi ya yi wasiya ya zama kamar roƙo ne alfarma ya nema saɓanin idan da ba mai gado ba ne idan ya yi wasiyan to wajibi ne a zartar da wasiyan kamar yadda muka faɗi a baya ko canza ma abin da ya yi wasiya bai halatta ba da wani abu mai darajan shi in yi wasiyan kuma sai wasiyan ta yi saraya ne cikin dukkan dukiyansa idan ya yi da sulusi ko da wani nisba ba da wani abu mu'ayyan ba watan ya ce a bada ɗaya bisa biyun dukiya na ko a bada ɗaya bisa uku za ta shiga cikin dukkan dukiyansa amma a idan ya yi wasiya ga mai gado to a nan magada a a sai sun zartar in suka yadda suka amince shi kenan za a zartar idan ba su amince ba ba su zartar ba shi kenan za a tada wannan wasiyan da mun faɗi kuma daga cikin hikimomin da a a to kuma mai warithin a nan shine wanda yake da rabo a gado ba wanda wani dalili zai hana shi samun rabon ba ina fatan mun fahimta kamar kani kaga mai gado ne to amma idan da 'ya'ya ba shi da gado to babu laifi a mashi wasiya a nan duk da mai gado ne to amma kuma tun da ba shi da rabo saboda samuwan wanda suka yi hajjabe shi to babu laifi za a iya mashi wasiya قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس laisa من ماله illa ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموسي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله Imam Malik ya ce mara lafiyan da ya yi wasiya ko yake son ya yi wasiya sai ya nemi izinin wato masu gadansa cewa yana so ya yi wasiya ga wannan a mai gadan nashi ko wannan wani sai suka ce sun amince to ba ya da 'yancin yin wasiya ga wanda yake da gadon nashi sai a cikin sulusin dukiyan shi idan suka yi izini ya yi an yusiya libadi warthati bi aksara min hi ina wulai lahum an yarji ofi dalika amma idan suka yi izini ya yi wasiya ga wasu daga cikin magadan nashi da abin da ya wuce sulusin nasu to ba kuma su da haƙƙin dawowa daga baya su ce sun fasa matukan sun masa izinin tasarrufi su magadan wanda suke da gadan gaba ɗaya sun haɗu sun amince cewa sun yadda ya yi tasarrufi cikin dukiyan ya ba wanda yake so din ya zaɓi wanda yake so ya yi mashi wasiya da shi saboda wani dalili to ba za su iya dawowa daga baya su ce sun fasa wannan abin ba walau ja zalika lahum a kullu warithin zalika fa idza halaka al-musi akhadhu zalika li anfusihim da zai halatta su su dawo daga abin da suke wasiya to da din mai gado ma zai iya dawowa daga wasiyan da wanda ya yi wasiya ya sawa'un an yi wa mai gado ne ko ba a yi wa mai gado ba sawa'un an yi cikin sulusi ne ko an wuce cikin sulusi zai iya dawowa daga baya ya ce bai yadda da wasiyan da abin wasiyan shi ya yi ba wato wanda ya rasu din ya yi ba don haka a dawo mashi da abin da ya bayar a wa mana'uhu alwasiyata fi sunusihi wa ma udhina lahu bihi fi malihi saboda haka sai su da wannan zai halatta to za su yi amfani da wannan sai su hana shi wasiya har a cikin sulusin da shari'a ta amince masa Ya yayi wasiya idan ya yi daga baya su dawo bayan yaran su ce a'a mun fasa wannan abin dama ya nemi izinin mu ne yi kuma yanzu mun fasa ba zai yi ba dan haka in dai haka suka amince suka yi ijaza cikin abin da ya wuce sulusi to ba su da haƙƙin dawowa daga baya ina fatan mun fahimta ba su da haƙin dawowa daga baya bayan rasuwan shi su ce a'a ai ba mu yadda ba mu amince ba tunda suka amince a cikin rayuwansa to kamar sun yadda sun sarayar da wani sashen haƙƙin su kenan kuma shari'a ta tabbatar da shi a ba za su iya dawowa a kai su fasa ba ina ganin za mu haƙura haka nan a mu bar ragowar ɗan minti biyar don tambaya sai mu tashi ɗaya saura kwata insha Allah alaikum salam kai magana ina ji idan mutum ya sami eh to a uh, tambayan sun fi biyu ne to to guda uku ne to bismillah ka manta to idan mutum bai sami ya sami tahiyan karshe bai sami sallan jam'i ba wata zai yi sallah duk mutumin da bai sami ruku'un karshe a cikin sallah ba bai sami wannan sallan jam'i ba amma kuma ladanta na Allah ne subhanahu wataala Allah in ya so zai bashi wani zai iya bin shi ko ba zai iya bin shi ba a matsalan sabani ne matsalan sabani ne to amma dai akwai hadisi da ya tabbatar da cewa za a iya bi a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga wani ya taya wani cikin sallansa wanda ya rasa jam'i ya sami bai sami raka'an karshe ba to ko da ma masbuki wanda yake ya sami sashin sallah din a ganin wasu za iya za iya bin shi sallah a ganin su amma dai ya saba da kaulin malaman malikiya a cikin wannan game da ganin wata ka'idan shi shine ittihadul matali' idan matali' suka zama sun daidaita sun zama ɗaya wato mahudar rana da faɗawanta daga a wannan garin da wancan garin lokaci ɗaya ne ko lokaci makusanci ne to ganin watansu zai zama tare ina fatan an fahimta ganin watansu zai zama tare saboda haka ganin wata baya da alaka da birni da ƙauye yana da alaka da hudowan matsali ne idan matsala din madaidaita ne to ganin watan su zai daidaita amma shi wannan ita wannan ma matsala ce da gaskiya ilimi ya riga ya tattake ta kwarewa ta ina nufin ilimin zamani ilimin astronomi da dangoginsa ya riga ya gama ya gama tahdidin ta wanda yake tsayawa sabani a ciki rauni ne cikin ilimi Allah ya taimake mu ba kuma ina nufin na ce a rika amfani da kawai astronomy wajen ganin wata bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da duba wata da idanu amma dai abin da nake cewa ga kauye da birni ba su da alaka a cikin sabanin ganin wata sai idan matsalin su ya bambanta na'am alaikum tana ɗaukan mutane tana kai su kasan waje suna aiki shin kuɗin da take karɓa na percentage a cikin wannan hidiman nata ya halatta ko bai halatta ba eh to ai muqabilal hidima ne kamar agency ne kaman service ne wani hidima ta yi saboda haka babu laifi su yarjejeniya akan wani abu da za a biya ta muƙabil ɗin wannan hidiman nata da ta yi ina fata an fahimta wallahu alam sai dai kawai hanyoyin biyan da sharuɗansu to kar ya zama don da yawa masu wannan kuma akwai nau'i na istiglal na eh, zalunci a cikin yadda ake abubuwa to amma wannan daban halaccin kuɗin a asalinsa na cewa haƙƙin a wakala haƙƙin agency ya halatta ko bai halatta ba asalin shi ya halatta to amma ya aka gudanar da shi wannan shine kila haramci ko zalunci zai iya shigowa ciki نعم ai ai kalla ba wanda yake da haƙƙi cikin mai da mata sai miji in tana cikin idda in dai talaq raj'i ne in dai saki na komi ne ba wanda yake da haƙƙi a ciki sai miji ina fata an fahimta da haka ba wani wanda zai iya cewa ba zai iya mayar da ita ba babu shi in ya ce ya mai da ita yana gidansu ma ya kira a waya ko ya shaida mutum ɗaya ya mayar da ita ta mai kai in ya je ya fada daki ma kawai ya shiga ya biya bukatun shi da ita ta mai bi duk da dai ma'al karaha malamai ba su yadda da yin haka ba saboda ba a lamarin aure yana da girma a wajen Allah ana son shaidawa ko ana son shaidantarwa a ciki amma amma matarsa ce ai ai matar da take ci baka ga in ya rasu za ta gaje shi ba ai matarsa ce Allah ya ce maka na a kan bambancin riwayat da kira'at bai sa ba bai sa ba wannan magana tana da tsauka kasan shi kanshi matsalan tawatur na alkur'ani na ɗan ishara zuwa ga wasu akwal wani lokaci a cikin tafsiri a matsaloli ne amma dai gara mu bar shi a haka bambancin riwayat bai canza komai ba hmm. ban ji ba dangane da ijaza ijaza ko ijara ijaza kamar neman izini ga magada na gane to neman izinin ga magadan akwai yara kanana bayan wasu amanta kuma su yaran fa yara kanana eh, to idan idan mumayyizai ne yaro wanda yake zai iya mu'amala kasan yaro in ya zai iya mu'amala zai iya za a iya tabbatar da zai iya faɗin abin da yake so kuma abin da ya tabbatar a cikin mu'amala na kasuwanci irin ya zama babu zalunci bayyananne a ciki da sauransu shari'a ta yadda saboda haka idan a nan ma in ya zama yaran masu ɗan wayau ne da hankali za su iya gane kaza in eh, mun yadda ba mu yadda ba shari'a za ta zartar da shi yara ƙanana kuma to sai ya zama ƙila izinin wanda yake ta'allai suke ta'allake da shi misali kaman ok a idan ya zama yaro jariri ne ba ya da ƙauli a nan wajen kamar yadda ka sani kauli shine kaulin waliyinsa to amma a nan abin da ya fi dacewa shine a jira shi ya mallaki hankalinsa ya tabbatar idan ya mallaki hankalinsa ya kai lokacin da shi ma zai yadda ko bai yadda ba to shi kenan ko da yake asali waliyinsa zai ci sarrufi a cikin dukiyansa da abin da ba cutuwa ba kuma mahaifinsa shine waliyinsa a wannan lokacin to mahaifiya ba waliya ba ce amma a babin maslaha a babin maslaha tunda za ta iya gane maslahan ɗanta da rashin maslahan shi to za ta iya a ganina za ta iya yin magana a maimakon ɗanta za ta iya

shin wannan gidan hayan za a haɗa shi kuɗin gidan hayan za a haɗa shi da wasu kuɗaɗe ne ko ko shi kaɗai ne dukiyan da yake da shi kuma ya kai zakka yawwa idan shi kaɗai ne dukiyansa kuma ya kai zakka to an yi saɓani a nan waje wasu sun tafi akan cewa a'a wannan dukiyan in ya shiga hannun shi sai ya yi istikbalin wani shekara da shi daga lokacin da ya shiga hannun nasa sai ya kai wani shekara to ko da misali misali dubu goma ne cikin wannan kuɗin ya kai shekara ɗaya din, sai aka ƙara biyan wani kuɗin hayan bayan shekara ɗaya to zai haɗa da na bara wanda ya ragu ko da dubu goma ne bari in baka misalin da za a gane duk dai lokaci wato sai ka zama abin da kake nisabin zakka naira miliyan ɗaya ne misali sai aka biya ka kuɗin haya miliyan ɗaya shine farkon miliyan ɗaya ne ya shigo maka don haka baka taɓa mallakar nisabi ba to a ganin su ba za ka fitar da zakka a wannan lokacin ba za ka jira shekara mai zuwa to amma sai zama shekara mai zuwa abin da kake da shi lokacin naira dubu biyar ne sai wata miliyan ɗayan ta hayan baɗi ta shigo to za ka haɗa ka fitar da zakka ina fatan an fahimta wasu kuma suna ganin a'a kuɗin haya za a yi musu zakka matukan sun kai nisabi kan kansu za a yi musu mu'amalan kuɗin bashi ina fata an fahimta to amma abin da ya sa wannan kaunin yake da rauni shine kuɗin haya ana istikbalin shekara da shine ba istikbal ba watan kuɗin haya ana biya dan gaban ba dan abin da ya wuce ba saboda zai mutum ma bayan ya biya da wata ɗaya sai wani dalili sai ya ce a dawo mishi da kuɗin shi ya fasa kaga kudin na shekara mai zuwa ne suna kaulin farko ya fi inganci ina son dan yi taliki akan maganan taimakawa da abinci din nan dan Allah yan uwa kada a yi wasa da shi a kokari ba satin da ya wuce mun yi magana a ranan akwai dan uwa a zaria ya kira ni cewa shi yana ganin maganar raba abincin nan ba shine abin da ya dace ba akwai abin da ya fi kamata shine shine attajirai su sayarwa al'umma da abinci a subsidized rate abin da ya bani sha'awa da shi shine ranan da ya yi maganan washe gari ran asabar muka yi karatu muka faɗi ran lahadi ya bude shagon sai da abinci a subsidized rate ranar lahadi washe gari kuma alhamdulillah al'umma tana nan tana amfana don haka yan uwa wanda suke harkan sai da abinci su ma wannan wata dama ce gare su wata gara basa ce musamman daga cikin abin da ya faɗa ya ce ko da yake wannan akwai wata matsala muhimmiya amma abinu bashinta ah, maganan karewan kuɗi ka san muna yawan amfani da shi wajen auna abubuwa ko da mu muka noma abin babbe da wani alaƙa da da da forex amma dai har yanzu to kuma ka san shi tattalin arziki ba ma'auninsa kawai exchange rate ba ne akwai ma'aunin da ya fi shi muhimmanci shine shine purchasing power index menene wannan kuɗin zai iya yi wa mutane to matukan kai ka noma abinka da kanka ko kuma ka saye shi lokacin yana naira dubu talatin ko kana da hanyar da zaka iya samun buhun nan yanzu a naira dubu saba'in to dan ka siyarwa al'umma a dubu saba'in da ɗaya baka faɗiwa ba sharaɗi ne ka ce dole sai dubu tamanin ko dubu casa'in ba da haka wannan ma abu ne da ya kamata a duba 'yan uwa a bi wannan hanyoyin maganin ciyar da masu bukata ɗin nan al'ashariya don Allah kada a yi sakaci da shi komin kankantan abin da mutum yake da shi in yana da yadda zai isa ga wani wanda ba ya da hanyar abinci musamman mata wanda suke da yara marayu don Allah a taimaka don halin da al'umma take ciki akwai tausayi sallu ala nabi karim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله